السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nan da ake ganin mu 'yan uwa ne a cikin garin daras yankin bauchi tare da 'yan uwa sai muka tsinci wani tsiro wannan tsiron ba wani tsiro ba ne shine tumfafiya a ƙasar hausa an tsoratar da mu cewa matattarar shaidanu ce amma da muka bincika sai muka ga ita wannan tumfafiyar bukulatul hatsafi ba wata ababa ce matattara alkhairai ce na san cewa kowane ɗan adam zai so a ce wato ya ji me za mu ce a kan bishiyar tumfafiya to da farko idan ka ɗauki tumfafiya a matsayin magani ka dace ita tumfafiyar nan wato in baka iya haɗa ta ba toxics ce guba ce ga ta toxics ga ta antitoxics guba ce kuma maganin guba amma baiwar Allah ce in ka duba za ka ga ga wani ganye a jikinta wannan ganyen da yake jikinta wato ana tsinkarsa idan aka tsinke shi iya shi kaninka guda biyu ko uku da za ka ɗora shi a kan huta garwa shi ka dinga fifitawa ya ɗauki zafi duk irin ciwon gabar da ake yi ko ciwon tafin kafa to in dai za ka dinga siracensa kana danna shi a gurin wannan zafin za ka nemi ciwo a ainihin wannan gaɓoɓin ka rasa wato ina so ka gane kenan zai iya yiwa rheumatism zai iya yiwa arthritis zai iya yiwa gout da sauran nau'ikan irin waɗannan cututtuka na ciwon gaba ya na ce a yi tsinkar ganyen kamar guda ko hudu a ninka shi a ɗora shi a kan wuta a dinga fifitawa to inda ya ɗauki zafi za ka iya murza shi ka dinga dannawa a gaɓoɓin in allah yadda za ka samu wannan ciwo a za ka samu wannan ciwo ya tafi akwai fure wani farin fure ga shi irin wannan furen shine furen tumfafiya yana da yawa a wani gurin a wani lokacin ko da yake duk gashi ma mun tsinke mun cinye shi ma gashi to wannan furen da kake gani to za ka iya amfani da shi ka ɗebe shi nan ka ɗebi nan sai ka haɗa shi ka daka ka yi garinsa to da za a dinga shan girgijin babban cokali wannan garin kai kana sha to da matarka tana da wani ciwo a jikinta mummuna ba za ka ɗauke shi ba zai baka kariya dangane da biran ɗaukar cututtuka haka ita ma da za ta dinga sha a nono ƙaramin cokali ko girgijin babban cokali to insha Allahu za a samu kariya duk cutar da take jikin mijinta ba za ta iya ɗauka ba haka kuma idan ka duba akwai wani abu kamar bal ɗan tumfafiyar kaga wannan ɗan tumfafiyar wato a jikinsa idan ka ɓara akwai wannan abin da ake kira barkonan tsohuwa to cire shi ake yi idan aka cire shi da shi sai ka zubar da shi shi ba yana da amfani amma ka cire shi dan haka za ka bar shi sai ka shanya wannan dan ya bushe sai a daka garinsa ba a sha ba a sha shi da za a sha shi in amai ya ki fitowa to amayau ne kada shan karamin cokali ka sha ruwa yanzu za ka yi amai to wannan aman da ake yi shi sa ba ma so a sha to in aka nika shi to da sa, abin da ake shakarsa ake shaƙe akwai mummunan shaƙe akwai kyakkyawan shaƙe to wannan shine kyakkyawan shaƙe da za ka shaƙa shi a hancinka ka shaƙa shi to duk masifar da take cikin kanka a'a matsalar ciwon kai ne a'a matsalar faduwa ne a'a duk wani abin da zai iya kawo ma matsalar cikin kwakwalwa to ka samu nasara akwai wani bawan Allah da ake kiransa malam Ahmadu mai ɗaura mahaukata wannan shi ya bani wannan lakanin aikinsa kenan warkar da mahaukata da wannan abin yake warkar da mahaukata kenan ashe idan mutum yana samun tabu ya samu tabuwar kwakwalwa in dai za a dinga shaka masa in ba za a iya ba akwai biro biron nan misali a ce wannan big biro ne ka cire shi yana da dan wani kwaroro ka zuba in aka sawa mutum a cikin hanci sai aka busa masa shi to in aka busa masa shi to kai tsaye a ce mutum mahaukaci ne a ɗaure aka busa masa cikin minti goma sha biyar ku sake shi zai dawo hayyacinsa kansa zai warware don haka shi kuma wannan itan da ka gan shi ana busar da shi in aka busar da shi ko kuma a sassaƙi wannan gashi gashi jikinta a sassaƙe shi gashi idan aka sassaƙe shi shi kuma abin da ake yi masa zuba shi ake a garwa shi, ko a ɓalli itanta. gashi gashi itanta, ana iya ɗora shi a kan huta to in dai matsala ce ta ciwon haƙori buɗe bakin ka ka dinga zukar hayaƙin to da izinin Allah wannan hayaƙin da yake shiga ta hanci ta bakinka kan wani lokaci za ka ji haƙorin nan ya daina ciwo mutum zai baci wannan bayani ne da muke yi iya gwargwado don al'umma ta amfana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Nura Salihu Adam wanda ake wa lakabi da Salihan Nur 08033765825 08033765825 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu